Lalu waqad zakar al-Imam Ahmad rahimahullahu fi musnadihi marfu'an hadithin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbul abdal muftinat Allah na san bawa wanda ya shiga jarrabawa da yawan tuba kuma. Ga jarrabawa ya shiga gashi yana tuba. قلت وما الذي fitina yi eh, me fadawa cikin fitina gashi nan ka bari mana karanta qultu wa man ladhi kullama futina bizambi taba minhu me zaka ce wanda duk in yi fitina daga zunubi ya fada masa kan tuba daga gare shi hmm? Hmm? eh biddambi ba ba minhu qultu kenan tambayan ne wanda duk lokacin da ya fitinu da wani zunubi sai ya tuba daga gare shi walau kanat ta tabbatulu da a ce komawansa na ta kasar raddi suke ya raddi suke taubata wanda suka ce sai mutum ya yanke gaba daya taubatahu lama kana mahbuban rabbi ai da bai zama soyayya wurin ubangiji ba walakin zalika ada ila maqatihi wannan ya fi kiran shi zuwa ai fushi da shi hmm? Eh, an ce ma ai su ake magana ba ana magana su wa nan masu cewa idan mutum ya tuba daga zunubi ainihin in ya sake karawa sabo za a kirga masa hmm? eh, daga yana na kultun ne wala kana zalika ada hmm? sai kultu wa huwa alladhi kullama futina bi dhanbi taba minhu فلو كانت معاودته تبطل توبته دا كوما زي لما كان محبوب للرب ولكان ذلك أدعى إلى مقاته wannan da ya kai zuwa ga ƙinsa fushi da shi ƙaru suka sake wata hujjar wa kada allaka Allah subhanahu qabulat taubati bil istighfar Allah ya rataya karɓan tuba da eh, da istighfari wa adab al-israri دون المعاودة وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله جبا وانك يا في ذنوب في الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والإصرار أقد القلب قدر وانزوتيا على ارتكاب الذنب متى ظفر به فهذا الذي يمنع مغفرته ونن اسرار شيء كي hanawa ya masa قالوا واما واما استمرار التوبه فشرط في صحه كمالها ونفعها لا شرط في صحه ما مضى منها وليس ذلك كصيام اليوم با كمان اظن وني بني azumin wani in kai rabi ka sha ya baci hmm? walaisa zalika ne kafiya miliyau wa adadu raka'atis salati fa inna tilka ibadatun wahida la takunu maqbula illa bil itiyani bi jami'i arkaniha wa ajzaiha وأما التوبة فهي عبادة متعددة بتعدد الذنوب فكل ذنب له توبة تخصه دك ليفي نادى توبا لإيواريشي فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كما تقدم تقريره سمعنا بل بل نذير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر يا يوسو أذني يا شاوسو أذني من ديشا بيزما دليل باتن أذمن دي فهل يكون ما أفطره منه مبتلا لأجر ما صامه منه لا bal man sallah wa lam yasum yayi sallah bai azumi ba aw zakka wa yahujj zakkarsa ta yi hajjin sana nan ana neman shi da shi nan za a tsaya